A wannan makon shirin lafiyar mu zai yi nazari ne akan yanayi ko sosawar zuciya da masoya wasanni daban-daban ke shiga ko samu da kuma abin da zai haifar musu. Mun tattauna da ƙwararre kan yadda wasu masoya ƙwallon kafa za su dinga taka tsantsan wajen sosawar zuciya yayin kallon gasar wasanni. sa'annan mun ji daga wasu 'yan Najeriya a game da yadda suke cire damuwa a zukatansu idan wasanni ba su yi musu yadda suke so ba. waɗannan na daga cikin rahotanni da muke tafa da su a shirin lafiyarmu na wannan mako Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiyar mu. suna na Halima Abdulrahman muna godiya ta musamman da kuka kasance tare da mu a cikin shirin. Masoya wasanni kan fuskanci yanayin farin ciki mara misaltuwa ko kuma tsananin damuwa, bakin ciki da tashin hankali lokacin da ake wasanni ko aka tashi wasanni. Al'adar masoya wasanni ce su shiga halin nishadi da jin daɗi da zai zo kamar takama da nuna gamsuwa a lokacin da waɗanda yake goyon baya suka sami nasara ko rashin jin daɗi idan ba a sami nasara ba. Ƙwallon ƙafa wasa ne da ake bayyana shi a matsayin wasa mai alaƙa da nishadi ko sosawar zuciya. masana sun ce rashin nasarar wata kungiya na kwallon kafa a lokacin wasanni na da nasaba da yawaitar yunkurin kashe kai da ake yi da kuma shiga damuwa ko tunani da dai sauransu a cewar wani rahoton bincike matsalolin da ke faruwa na zuciya da jijiyoyin jini kamar nau'ukan ciwon zuciya daban-daban tsakanin marasa lafiya da aka kwantar a asibiti suna karuwa saboda damuwa da mutane ke samu saboda kallon wasan kwallon kafa Tun daga ranar 20 ga watan Satumba gasar kwallon kafa ta duniya a Qatar ta shekarar 2022 ta kasance cike da abubuwa. Daga cikin kasashe 32 'yan kalilan ne suka rage a gasar yayin da aka yi waje da saura da dama. Wannan ya kasance lokacin jin daɗi da farin ciki ga wasu, ga wasu kuma lokaci ne na baƙin ciki. wakilin muryar amurka a bamako muhammad dagnoko ya duba mana yadda magoya baya ke ji a game da wasanni da suka so wannan biki ne da ba taɓa yin irinsa ba a ɗaukacin nahiyar afirka tare da samun caccantar zuwa zagaye na kusa da ƙarshe a gasar cin kofin duniya a karan farko ga wata ƙasa a nahiyar mahmud ɗan ƙasar maroko ne da ke zaune a mali ya kasa tsayuwa yana rage damuwarsa da abin da ke makala a hannunsa ana busa tashin wasa ya faɗi cewa yana gab da shiga wani hali wallahi na shiga damuwa jikina na rawa abin mamaki abin mamaki a wannan rana mai cike da damuwa a wasan dab da na kusa ƙarshe sai kuma wani abu mai cike da ban mamaki wanda ya sa kuroshe ta kawar da brazil kuma argentina ta kusa yin rashin nasara a wasan a hannun netherlands jiya zan ce zuciya tana ɗaga na a lokacin da manyan ƙungiyoyi biyu brazil da argentina ke buga wasan kusa da ƙarshe brazil ta fito idanunta na kan argentina kuma a lokacin bugun da kai sai mai tsaron gida ya yi tsanani sosai dr moduba dumbiya likitan zuciya ne ya ce ya kamata masu kallon ƙwallo su kasance kan gaba don guje wasu matsalolin lafiya garder Kasancewa cikin nutsuwa ba tare da la'akari da maki da abubuwan da suka faru ba shine mai muhimmanci. Saboda waɗannan mutane ne waɗanda ke da matsalar zuciya. Don haka lokacin da akwai wani abin da bai dace ba ba za su damu ba. Kuma damuwa zai saki wasu ƙwayoyin halitta. Waɗannan ƙwayoyin za su haifar da cunkoso a cikin tashoshin. Wanda zai iya toshe wasu jijiyoyin jini da ke da alhakin bugun zuciya batun da abdulkarim sanogo mai tsananin goyon bayan kungiyar Faransan Jaman ya goyi baya kasancewa mai sha'awa yana da kyau amma ina tsammanin dole ne ku sami iyaka musamman idan kun san kuna da cutar a gaskiya dole ne a auna gwargwadon iyawa yayin da ake jiran ranar 18 ga watan disamba ranar da a gudanar da wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya magoya bayan ƙasashen da ke kan gaba za su yi ƙoƙarin amincewa da shawarwarin da likitocin suka bayar ko da kuwa ba a tabbatar da cewa za su yi nasara ba. Dakta Abdulsalam Kayade Sha'aibu, mataimakin darakta ne a sashen kula da lafiyar 'yan wasa a ma'aikatar matasa da wasanni ta Najeriya. Ya yi mana ƙarin bayani akan yadda ya kamata mutanen da ke fama da wasu rashin lafiya da su rika taka tsantsan da yanayin sosawar zuciyarsu yayin kallon gasar wasanni kamar gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya. idan an samu matsala ta lafiya, shi ne za ce dangane da sinadarin dopamine da kuma sinadarin ƙara ƙarfi na adrenaline kamar da muke jin labari dangane da su shin me bambancin waɗannan abubuwa guda biyu na farko sinadaran biyun in muka duba su za a iya ce su sun zo da uba ɗaya wasu ce kawai suka bambanta don gaba su family na catecholamine suke so amma su shine yanayi yadda suke aiki da motsin um, A uh, dopamine ita tana aiki wajen abubuwan da yake farantar da ciki shine yake yake sa ciki eh in mutum yana ganin abu yana jin daɗi sai ka ga shi kare yake yi a jiki kuma ita uh, adrenaline sai abubuwan da yake ba da tsoro da ko mutum zai shiga wani abu da yake ba irin yana damuwan shi shi yake sa shi ya ƙara. Shi dopamine shin ya yake a jikin mutane musamman in ya zo ga masu sha'awar harkar wasanni misali kallon kafa yanzu da ake yi a kafa ai shi musamman makatar da ka faɗa yanzu abubuwan da yake faru a wajen yanzu ba wanda yake iya ce tabbas ga abin da zai yi tun da kana kallo kana ji yana ta karu ta kara yawa sai ka ji abubuwa na jikinka zai canja har ka kasa bacci har ka ji jikinka ma ka samu ƙarfi har wajen ma ka ce yana iya sa ɗan karfin da ka samu ɗin komai abin da kake ganin da yana baka tsoro sai ka samu kare karfin zuciya za ka iya yi kana iya kare karfin jima'i din in dai ta ƙaru. Bari mu koma kan sinadarin ƙara ƙarfi na adrenaline. Bisa lura da yadda kai bayaninsa na cewar shi yana nuna kamar ko tsoro ko kuma ƙara ƙarfi na abin da mutum zai yi kenan. Shin shi kuma ya yake shafar jikin mutum? Shi ma in yayyawa dama in shi abun ya fara ƙaruwa jiki sai ka ji jijiyo dan shi inda yake tafiya jijiyoyin da wake ɗaukar da jini yana shafar shi sai ka ji jinin hawa zai dinga hawa ara duk eh, jijiyoyi eh, wannan sokan jikin mutum su ma su dinga tashi kamar sun shirya za a yi aiki kenan abubuwa aka sun kan faruwa kana tunanin cewar akwai mutanen da idan suna fama da wani irin rashin lafiya bai kamata a ce suna zuwa kallon wasanni ba misali yanzu a wannan cin gasar kwallon kafa ta duniya bisa la'akari da waɗannan abubuwa guda biyu da adrenaline sinadarin ƙara ƙarfi na adrenaline da kuma dopamine kwarai kwa in dai mutum ya san ba zai iya zuciyarsa ba zai iya ɗauki abubuwa ɗin ba ya kamata ya ɗan ya ure. ko ya dan nisa daga gurin dan ba yanda zuciyar mutum ba zai tashi ba yana kallon wasan sai dai ba wai kware mai son kallon wasan eh, ba ne a yanzu a matsayinka na masanin lafiya na wannan bangare wace irin shawara za ka ba wa masu ah, sau ko masoya harkar wasanni misali kwallon kafa musamman yadda ake wannan gasar cin ƙwallon kafa ta duniya da kuma wasu lig-lig da za a dawo bayan wannan? Abin da zan iya gaya musu shine tun da wasan dama ana so a kalla ne a ji daɗin jiki. Saboda aka yin ana kallo a dinga bi a hankali. Kan mutum ya je ya yi abin da zai jawo matsayin la. Shine. Kamar me kenan? in dai ka ga ba za ka iya ci gaba da kallon abun ba ka ga ranka yana faci da yawa gara ka tashi ka nemi wani wuri ka kwanta in ka tashi sai ka ji yanayin da aka kara wasan ya fi ma mutum da ya je ya samu matsala a garin kallon wasan. Na gode. Ta yaya mutane ke murna idan ƙungiyoyin da suke goyon baya suka samu nasara ko kuma rashin nasara kuma shin hakan zai iya shafar lafiyar su da jin su Baraka Bashir ta jiyo mana ra'ayoyin wasu daga Kano. Duk lokacin jiga Golden ta samu nasara a kowane irin wasa ne na kwankwana da farin ciki so tari ma irin wannan farin cikin wani sa idan akan abin hawa mutum yake iya iya sa shi aiwatar da wani abu wanda zai iya sakawa ko ya jawo hatsari ko wani abu misali wata na bana mantawa jiga golden star a FA cup mun ci katsina 2-1 a garin murna na su fito daga bene kafa bene na fado sai na biyu ka sau tari idan aka ci tim ɗinka gaskiya akwai bakin ciki sosai a cikin lamarin domin zaka tare cewar irin ka kwana din nan baka ba kai bacci ba ka kasa bacci ciwon kai damuwa yawan rigima da mutane duk waɗannan abubuwan suna cikin abu da suke shafan mu kuma da akwai wani abu daya lokacin da irin wannan ya faru da yawa za ga waɗansu hasarar suke domin suna samun bugun zuciya saboda suna da matsala nakan yi kokari idan irin wannan matsala ta same ni ne wani abu daya na koma gefe daya ko na je gida na kwanta ne bacci to waɗannan abubuwan suna ɗauki mun baƙin cikin wannan rashin nasara da na samu idan na je kallon bal aka ci mu ina bakin ciki gaskiya sosai amma bakin cikin da nake yi daga gidan kallo ne zuwa kawai idan na zo na kwanta idan safiya ta yi na tashi wannan bakin cikin yana tafiya da kaɗan kaɗan kawai shikenan komai ya wuce duk lokacin da tumɗina na samu nasara na kan kasancewa cikin nishaɗi da walwala da farin ciki so idan kuma na samu akasin haka ma'ana rashin nasara to nakan mere dai komai ba komai bane amma daga lokacin da aka ce ni kafin na zo gida nakan dan shiga damuwa amma da zarar na zo gida nakan ajiye wannan a ah, wannan muhallin sa saboda abin ya riga ya zama jiki hakan na eh gaskiya ne a duk lokacin da na tsinci kaina a cikin losing ma'ana rahin nasara nakan shiga dogon damuwa so amma in na tsaya na duba ni ma ina cin wasu kamar yadda a wannan lokacin aka ci ni kuma sukan yi haƙuri haka zalika wannan abin nake sawa a raina ni ma sun da yau idan wancan gobe shine to gobe ni ne to shi isa nike yi hakuri sai ga abin ya zo ya zama tarihi a lokaci da yawa idan an ci mu ina jin ba daɗi wani sa'in ma sai in kusan kwana ina jin ba daɗi amma kuma da zarar na tuno idan mu ma mun yi wani winin a wani lokacin sai in ji wani farin ciki ya same ni shine abin da yake idan kuma muka ci zan fito in ta murna ne in samu irin yan adawa mu yan irin club din nan kamar misali ni da nake goyon Real Madrid zan samu irin yan basa in musu proud in ce ayya kuka gani mun yi mun yi winin mun yi ina nishadi sosai wani sa'in ma hakkauta nake yi wa mutane a ban taba yin fada ba amma dai gaskiya ina jin daɗi amma akwai sanda aka taba bata mun rai mun taba zuwa gidan kallo mun ci bal irin mun ci 2-0 din nan kuma an kusa a tashi to club din da nake goyon baya sai suka yi sakaci har aka farke idan mun ci wasa ina jin farin ciki har na kan kasa bacci amma idan an ci mu bana iya higuwa cikin mutane sosai sai dai in koma gefe amma in na ga an fara eh, tsokare-tsokare haka da da hauransu in na higo cikin mutane ina jin sanyi a zuciya. Domin samun labarai da dumi su kan kiwon lafiya, shawarwari da kuma nasarorin da ake samu a fannin, ku kasance tare da murya Amurka ko ku ziyarci shafinmu na voahausa.com kuna iya bina a Twitter at Hali Abdu. To masu kallon mu abin da ya sauwaka kenan a wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Ku ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. Masalam.